daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA afirik da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar sannan muna nan kodiyoshi a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum Muhammadu Lalo ne tare da sahabu Imam Aliyu Makasa ke dawowa a cikin shirinmu na dare. Yadda za ku ji cewa masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da ziyarar da shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ke yi a Najeriya ta kwanaki biyu. A jamhuriyar Nijar an kaddamar da yakin neman zaben shugaban kasa wanda za a yi a zagaye na biyu. wani mataki ne da ya ba 'yan siyasa damar shiga yakin zaɓe daga karfe 12 na daren jiya litinin wayewar yau talata sannan yayin da aka sha bukukuwa a yau dangane da ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe a duk faɗin duniya muna da rahoto daga kamaru kan wannan rana kuma kan wannan rana muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku shin ya kuke ganin za a samu wakilcin mata daidai da na maza a lamuran yau da kullum lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma sai a saka alama ƙari wato plus da ɗaya kafin a jero lambar da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. A jamhuriyar Benin zaben kasar da aka yi an fara ganin alamun za a je zagaye na biyu tsakanin firaministan kasar da kuma wani hamshakin dan kasuwa. Sakamakon farko-farko da aka samu kan zaben da aka yi ranar Lahadi ya nuna firaministan Lionel Sinzu yana kan gaba da kashi 28 cikin 100 na kuri'u da aka kada sannan hamshakin ɗan kasuwan nan da ya kudance ta cinikin auduga patrice talon yana biye da shi da kamar kashi 25 cikin 100 wani ɗan kasuwa sebastian ajavon shine ya zo na uku da kashi 23 cikin 100 yau talata hukumar zaben kasar ta bada sanarwar sakamakon zaben wadda sai kotun tsarin mulkin kasar ta amince da shi tukuna hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa yau talata cewa ta damu wasu sassa na shirin da kungiyar tarayyar turai ta cimma da turkiya na dakile kwararren 'yan gudun hijira da bakin haure zuwa turai ciki har da ta su kai tsaye wannan inji hukumar yana iya cin karo da dokokin kasa da ƙasa hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai buƙatar a yi ƙarin bayani kan wannan yarjejeniya duk da haka ta jaddada damuwarta kan wani shiri da za ta hada da ta mutane daga wata ƙasa zuwa wata a yau talata shugabannin kungiyar tarayyar turai da hukumomin turkiya suka ce sun cimma wata kwarekwaren wato wani kwarekwaren shiri da zai tilasta bakin haure ko 'yan gudun hijira da suka fito daga girka daga wato turkiya su koma gida yau talata farisa wato iran ta bada sanarwar cewa ta kaddamar da wasu gwaje-gwaje na makamai masu linzami a fadin kasar domin ta nuna tana da karfin kare kanta kuma shirye take ta tunkari duk wani irin duk wacce irin barazana tunkare ta wannan gwajin da ƙasar ta yi ya zo ne wata biyu bayan da amurka ta kakaba wasu 'yan kasar su biyar da jerin wasu kamfanoni takunkumi dangane da aikace-aikacen iran kan makamai masu linzami ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce tana shirin za ta nemi kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya nazarin gwaje-gwajen na baya nan sannan kwamitin ya ɗauki matakai da suka dace a halin da ake ci kuma mataimakin shugaban amurka joe biden ya isa birnin tel aviv inda zai gudanar da shawarwari da shugabannin isra'ila a kuma daidai lokacin da amurkan da daɗaɗɗiyar ƙawarta a yankin gabas ta tsakiya suke musayar kalamai kan gana wadda yanzu aka soke tsakanin shugaban amurka barack obama da kuma prime minister isra'ila benjamin netanyahu an so da ya yi taron ne wani lokaci makon gobe biden zai ziyarci yana ziyartar isra'ila ne wato a ci gaba da ziyarar da ke kaiwa kasashe da ke gabas ta tsakiya to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc a siyasar amurka kuma sakamakon wata sabuwar ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa mutumin da ke kan gaba a jerin 'yan takarar shugabancin amurka karkashin inuwar jam'iyyar republican donald trump farin jininsa ya fara yin ƙasa a daidai lokacin da masu jefa ƙuri'a jihohi hudu suka tafi rumfunan zaɓe yau talata domin zaɓen fidda 'yan takara sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a da jaridar washington post da tashar talabijin ta apc suka gudanar ya nuna kashi 34 cikin 100 na 'yan republican har yanzu suna goyon bayan hamshakin attajirin wanda ya kudance ta harkar gidaje da gine-gine yayin da sanata ted cruz mai wakiltar jihar texas a majalisar dattijan amurka yana da kashi 25 cikin 100 sai kuma kashi 18 cikin 100 suna goyon bayan sanata marco rubio mai wakiltar jihar florida kashi 13 cikin 100 na 'yan republican suna tare da gwamnan jihar ohio john kasich wannan shine tazara mafi kankanci da aka gani idan aka kwatanta da sauran binciken da jarida da kuma wannan tashar talabijin suka gudanar a baba nan hakanan binciken ya nuna cewa yana ga cruz da kuma rubio idan suka kara kai tsaye ganin jerin 'yan takara goma sha bakwai da suka fara takara a jam'iyyar yanzu duk sun janye saura mutum kudu. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar mu shiga cikin shirin gadangadan daga Najeriya. A Najeriya masu fashin baki na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da ziyarar kwanaki biyu da shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya fara a kasar. Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum kuma mazaunin birnin Pretoria Afirka ta kudu Ya kuma wani sharhi kan wannan ziyara. wannan ziyara ta jacob zuma ta zo ne akan abubuwa da dama akwai maganan eh, kamfanin mtn na waya sannan akwai maganan sa hannu akan yarjejeniyoyi da yawa wanda ake kira bilateral agreement wanda a yadda ake yanzu akwai kaman bilateral agreement guda 32 da aka sanya wa hannu tsakanin afirka ta kudu da najeriya to amma na ganin cikin 32 nan guda biyu ne ko uku aka riga aka aiwatar so na yarjejeniyoyi sun kama daga maganan ilimi da maganan eh, ɗauke mu mutane biza musamman masu wanda za su zo harkar ilimi da sauransu to baya ga waɗannan yarjejeniyoyi da kai ambata an kulla a baya wasu an aiwatar wasu kuma ana so a fara buɗe hanyar aiwatar da su kamar wasu takaddama da suka taso tsakanin najeriya ɗin da afirka ta kudu ya 'yan ƙasar suke kallon su ya kaji suna hira akan waɗannan batutuwa musamman wanda shafi cin taron kamfanin mtn da batun maganan wani wata coci da ta ruguje da 'yan afirka ta kudu da dama a ciki da dai sauransu a maganan taron mtn kan eh, mutanen nan kasan da yawa ba su ji daɗin wannan tara da aka ci kamfanin mtn ba saboda kamar sati satin da ya wuce kasa a lokacin da aka ci taron shugaban kamfanin mtn da yake nan sai da ya murabus hmm. aka da sabo sannan a cikin satin nan da aka yi maganan cewa ga kuɗin da aka biya har wasu ma suna ma kamfanin arashi suna mtn sai ana cewa money transfer to nigeria saboda mm. suna ganin kamar kudaden eh, kamfanin duk an tura su Nigeria saboda a biya eh, wannan haraji sai mm. kuma akwai maganan wannan coci da ta rushe wannan mutane da suka mutu tun lokacin musamman nan kasar afirka ta kudu tun lokacin da suka samu yancin kai ba samu yawan mutanen da suka mutu ba irin hakan nan dr abdullahi yusuf kenan wato wani mai sharhi a afirka ta kudu to a can jamhuriyar nijar kuwa an kaddamar da yakin neman zaben shugaban kasa da za a zagaye na biyu a ranar ashirin ga wannan wata na maris daga yamai ga sulaiman muni barma da ƙarin bayani kotun tsarin mulkin mai matsayin kotun shari'ar zaɓe ta ɗauki matakan soke sakamakon mazaɓu masu tarin yawa da ke ƙasar ghana bayan la'akari da wasu kurakuran da ta ce sun dabaibaye ayyukan kaɗa ƙuri'a sannan ta ci gyaran wasu kurakuran na daban da aka samu a wasu daga cikin rassan hukumar zaɓe na sassan ƙasar Nijar, inda ta ce an jirkita ƙuri'un wasu 'yan takarar shugaban ƙasa ga wasu takwarorinsu sakamakon da kotun tsarin mulkin ta bayar ya kara jaddada isu muhammadu na fayan da tarayya a matsayin wanda ke kan gaba a jerin 'yan takara goma sha biyar da suka gwabza a ranar 21 ga watan fabrairu inda ta ce ya samu kashi 48.43 a maimakon kashi 48.41 wanda hukumar zaɓe ta bayyana a can baya sai hamma amadu na model lumana da ke bi masa da kashi 17.73 a maimakon kashi 17.79 da hukumar seni ta faɗa a can can baya sannan sai umaru na mnsd ya zo na uku da kashi 12.12 na yawan ƙuri'u a maimakon kashi 12.11 da aka bayyana a sakamakon wucin gadi yayin da sakamakon sauran 'yan takarar ya yi nuni ba wani bambanci tsakanin alkalman da hukumar zaɓe ta bayar da wanda kotun tsarin mulkin ta bayyana kasancewar ba ɗan takarar da ya samu sama da kashi 50 na yawan ƙuri'un da aka kaɗa ya zama wajibi a je zagaye na biyu tsakanin mafi yawan ƙuri'u da wanda ke bi masa saboda haka kotun tsarin mulkin ta kara da cewa isu muhammadu na pnds da hama amadu na model lumana su ne za su kara a ranar 20 ga watan maris kaddamar da sakamakon zaben na 21 ga watan fabrairu wani mataki ne da ya ba 'yan siyasa damar shiga yakin zaɓe daga karfe 12 na daren jiya litinin wayewar yau talata kamar yadda majalisar ministoci ta bayar da sanarwar sakin ragama ga 'yan takara cewa su fara zagaye yankunan ƙasa domin neman yardar talakawa a albarkacin zagaye na biyu na zaben da za a yi a ranar 20 ga watan maris wani abin da ke daukar hankalin jama'a shine kotun tsarin mulkin bata bayyana matsayinta ba a game da zaben 'yan majalisar dokokin kasa da ya gudana ɗaya rana da na shugaban kasa a watan da ya gabata sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger ranar na haka kan kowa ya shaida shatan zamani ku yi zaben adali madalla gaida sule mumuni barma to a yau ne aka gudanar da bukukuwan ranar mata ta duniya a sassa daban-daban taken wannan shekara shine yadda za a samar da daidaito ko kuma a rufe gibin da ke tsakanin mata da maza a fannoni daban-daban na duniya daga kamaru ga rahoton da muhammad awal garba ya aiko mana ƙasar jamhuriyar kamaru ita ma ta jera da sauran kasashen duniya domin gudanar da bikin na ranar mata ministan walwala da jin daɗin mata uwar gida marie therese abena onduwa na yi mata tambaya cewan ko me yasa suka sanya wa wannan rana irin wannan take sai ta ce euh, waɗansu ne ba su gane euh, ba domin wannan kalma muna nuni da cewa a guraben ayyuka na gwamnati da ma guraben ayyuka na 'yan siyasa ya cancanta a ce mata sun samu kaso hamsin ne bisa ɗari amma mata ba ta samun ko kace ashirin kamar yadda su maza suke samun nasu kaso fiye da kowa na tambayi liman ɗanladi ayuba na birnin yawunde a matsayinsa na wakilin musulmai na ƙasar jamhuriyar kamaru a yayin da hukumar wala da jin daɗin matan ta kira musulmai da kiristoci domin a ga yadda za a yi mata su daidaita kafaɗinsu da maza walau a guraben ayyuka ayyuka ko kuma a sha'anin neman ilimi da ayyukan yau da kullum ga abin da ya ce. Saboda abin da ake idan babu ko wallahi sai a bar ku a baya. Idan abu haka ya tashi ba za a iya kiran mutum wato kawai domin sunan shi wa ne ko kuma yana zaune a gida ko don shaharin sa wani abu dole sai ya hada da kungiya. da babu wani abin da ya haramta tsakanin mata su haɗu da mata su yi musanyen wato ra'ayi da kuma mm. ilimi da sauran wato irin fasahohi ba za mu ce babu kyau ba she su je abin da suka ga mai kyau su dauko wanda babu kyau su bar musu a can. Hajiya Hauwa Tankutela shugaban kungiyar mata ce ga irin kanin bayanin da ta yi mini. Wannan biki da duk duniya sun san shi malam awal. Wannan na mata ne. <laughs> Bikin mata ne, mamu na mata ne. Kasan kamaru ai dole su taimakawa wa mata mm-hmm. matan mu nan hmm. hausawa nan ba mu da taimakowa ba a unguwan hausawa nan ba a taimaka mana fa ba a taimaka mana ta ma hajiya balkisu hashiru yar siyasa ce ta mini tsokace eh wannan maganan talatin da biyar cikin ɗarin nan magana ne na baki magana ne na baki domin idan ka duba ministoci hmm. mata hmm. a cikin duk kamaru ai sun fi ishirin mata takwas ne Sekretar Deta hmm. biyu ne, a cikin Senator ɗari mata ishirin ne, a cikin Depute ɗari da tamanin mata hamsin da biyar ne, a cikin Mai ɗari uku da sittin mata talatin ne. Hajiya Ladi Sani a matsayinta na ma'aikaciya a wani kamfani mai zaman kansa ta yi mini ƙarin bayani na irin ci gaba da ta samu a ofishinta ta ce bata dogara da mijinta ba ta dogara ne ga aikinta. A ci gaba kan alhamdulillah na samu ci gaba da yawa domin tun da na so aiki zan ce gaba ta kai ni ta shashin zamantakewan aure na ta shashin taimakon mijina taimakon 'ya'ya waɗansu abubuwan da ya ci ni in yi a gida wallahi ni na ɗaukan masa na taimaka masa wannan ɓaryan ɗin. Muhammad Agwal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Komi sai da mata. kamar kan wannan rana ta mata da aka ware a yau ranar takwas ga watan maris muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai shin ya kuke ganin za a samu wakilcin mata daidai da na maza a fannoni daban-daban na rayuwa yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mu na farko ya fito ne daga jihar Nasarawa wane ne akan layi? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. In magana Bashir Tela ne daga nan layin na wuce a cikin garin lafiyan bari bari sai kwata da jihar Nasarawa. To muna jin kamalan Bashir. ne na kungiyar buga waya na murin Nasara na jihar Nasarawa. To muna farin cikin kasancewa tare da kai menene ra'ayinka? To a gaskiya da farko dai na taya mata yan uwanmu mata ko ce iyayenmu barka da shigowar wannan shekarar shagulgula na wannan shekarar ina taya su murna kuma daidaito tsakanin mace da namiji a bangarori na duniya a gaskiya ba zai yi ba saboda namiji a ko'ina ne yana gaba da mace kuma yana da kyau mu kula da su mu ba su eh, abin eh, hakkin su da ya kamata kuma ina kira ga iyaye da daina tura 'ya'ya mata zuwa aikatau aikace-aikace kuma da fatan za mu kula da su idan ma kai magidanci ne yana da kyau ka kula da matan ka ba ta ta banda sauye mata ta da fatan za mu kiyaye su mata iyayen mu ne iyayen giji idan ba su ba gida idan kuma sun yi wa gida ya lalace na goda tashi lafiya ni ne mai suna bashir fela daga nan na ayyuka kasance mu ne da godiya malam bashir daga jihar nasarawar najeriya yau takwas ga watan maris rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunawa da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a fannoni daban-daban na duniya taken wannan shekara shine yadda za a samar da daidaito ko kuma a rufe tazarar da maza suka bai wa mata a fannonin rayuwa kamar a fannin ilimi kiwon lafiya siyasa da dai sauransu shin ya kuke ganin za a samu wakilcin mata daidai da na maza a fannoni daban-daban ga kira daga katsina wane ne a kan layi malam muktar mashin to malam muktar muna jin ka wato ne a ina ina kira ga talakawan najeriya mm. da kara haƙuri da Allah su ba su kara ce wannan wannan ba Allah addu'a bisa ga Malam Muktari Na ji in ka ji matashi mu muna magana ne akan yau rana ce da aka ware ta mata domin duba irin gudunmawar da suke bayarwa amma kuma taken wannan shekara shine yadda za a samar da daidaito ko kuma a rufe gibin da ke tsakaninsu da maza a fannonin ilimi da siyasa da sauransu shine muke so mu ji ra'ayinku akai ba batun ba wani batu muke tattauna akai ba to ina kaman malam tare baya tare da mu ga wani kira daga Bauchi wani ne a kan layi oh kana tare da mu to menene eh, ra'ayinka ra'ayina eh eh ubangiji dai Allah ya sa su gwamnatocin su gane kukan waɗannan iyaye namu hmm. saboda suna shan wahala su ma ainihin da ainihin hmm. Allah kuma ya taimake mu amin to madalla mun gode malam muktara kenan daga jihar Katsina ga kira daga Niger wani ne a kan layi So ni ne Steven daga Neja. Wane? Steven daga Yawa, to, to, Neja. To Steven muna jin ka, menene ra'ayinka? So, abin da nake son bayyana ra'ayina akan rana din na mata. Mm. To mun dai kula cewa mata dai su ne uwayen maza. Haka. Eh, kuma muna jin daɗi yadda lamarin uwayenmu mata suke renon mu. to kuma a nawa shawara da nake son an kawo a wurin mhm. saboda ba zai yiwu a ce girman namiji a ɗauka a ba mace ba don tana kula yara ba mhm. eh, shawaran da muke kokarin kawowa kenan. To mun gode Steven daga jihar Neja ga wani kira daga jihar wato jamhuriyar Nijar wani ne a kan layi? Suna na Ɗayyabu Yakubu. Alan bu muna jin ka. eh muna jin ka eh to muna taya mana mata murna wannan rana ta yau hmm. Allah ya taya su amma su bar huta makaɗi da rawa da zai a hankali dan shi addinin musulunci ba abin da ya rage ma mata eh Allah ubangiji ya sa a dace Amin. Eh, Yawwa to. Eh, hmm, assalamu alaikum. Ra'ayin ah, Malam Ayubu kenan daga Jamhuriyar Nijar ga kira daga Sokoto. Wane ne a kan layi? Zayan ɗan Sokoto. Wane? To Malam Zigyanin muna jin ka amma za ka ɗanɗaga murya kaɗan dan da ƙyar nake jin ka. Eh, wannan mataki Wane mataki kenan? Saboda mata wallahi mata suna son ra'a su game da su wallahi. Ka ga wani miji yana da dinga dukan matan sai ka tafi ya haife to madalla mun gode malam zayyana da kyar muke jin ka dan kusan zan iya cewa ban ah, abin da ka faɗa ba eh mun gode kwarai da gaske to ga wani kira daga zamfara wani ne akan layi hello hello muna jin ka na zamfara kana jin mu kana jina eh ina jin ka sarai to hello hello muna jin ka muna jin ka na zamfara ko ba shi bane eh ni kana magana da To Malam Farisu muna jin ka. Eh, ciki da ita mata eh. duk da yake gwamnonin mu yanayi. Hmm. Amma muna fatar a kara saka mata siyasa da na harkokin kasuwanci yau da to mun gode kware malam farisu daga zamfara ga wani kira daga bauchi wane ne a kan layi to kamar layin na bauchin ya tsinke ne na jin to kada dai a manta yau takwas watan maris rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunawa da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a fannoni daban-daban taken wannan shekara shine da za a samu da daidaito ko kuma a rufe tazarar da maza suka baiwa mata a fannonin rayuwa kamar fannin ilimi kiwon lafiya siyasa da dai sauransu ga kira daga kano wane ne a kan layi abdullahi ne malam abdullahi muna jinka yawa game da ra'ayin mata mm. to gaskiya ni a nawa shawarin komai mm. dai ba zai daidai da kowa da maza ba amma za a samu ci gaba dai daidai da yadda dai ake a ciki yanzu amma ya ce komai ya yi daidai gaskiya mm. ba za a samu wannan malam abdullahi su suna ta korafin cewa ya kamata a tafi kafaɗa da kafaɗa musamman kawai wajen raba mukamai haka a fannin siyasa ai ina ai tsari nan ba zai yiwu haka ba gaskiya sai dai su yi hakuri da abin da ya samu amma dole abin da namiji zai ɗauka mata ai da ɗan bambanci gaskiya to mun gode malam abdullahi wannan ra'ayinka ne daga kano kenan ga wani kira daga jos wane ne daga jos a wani gaba ne daga jos to dan garin mu ina jinka ka Eh, ni ba da shawara ne akan mazaje masu yawan dukan matansu to shi ma ya shafi wannan rana saboda mata na fuskantar matsala kwarai da gaske ta wannan fannin menene shawara ka da Allah da Allah mazaje su dinga tausaya wa mata saboda mata a kashin mu suke mm. kuma iyayen mu ne idan kada idan kada ki ya kaman idan kada ki ya kaman ki uwarka ne kana da ya za a dake ta za to kaga in ka tausaya yarka kaman ka tausaya yan wani ne haka to saboda Allah da Allah mutane su dinga tausaya ƴaƴan mutane kan a baka ya ka dinga dukan da kaman jaka to mun gode kwarai da gaske ah, ga wani kira daga Maiduguri wane ne akan layi a ah, malam Shatima ne daga Maiduguri to muna jin ka malam Shatima eh masha Allah da gode da samun ku tun yau na dade ina neman ku Allah bai nuna wa sai yau kuma Allah sarki ya da zan bayar ba mm. yadda za a yi gaskiya bisa gaskiya ba zai taba yiwa ba a ce mace da namiji sun haɗu amma da yake girman da Allah ya ba su cewa su iyayenmu ne dole mu kula da su su hmm. tsaya musu akan abin da ya kamata su samu hmm. amma magana cewa za su haɗa kafaɗa da kafa da namiji hmm. zai wahala saboda Allah ya riga ya bambanta tsakanin namiji da mace wassalamu alaikum wa alaikum salam malam shatima kenan a maiduguri ga kira daga abuja wani ne kan layi eh, abdullahi mai shayi ne limamin masallacin jiya da garejin abuja wala abdullahi mai shayi muna tare da kai Eh, to alhamdulillah na gode wannan rana da aka ce ta mata ce lallai mata mutane ne masu kima amma su tsaya matsayinsu wanda Allah maɗaukakin sarki ya aje su a kan shi a manzanta a ce su zama daidai da maza tunda Allah maɗaukakin sarki shi ya bambanta ayar alkur'ani ya ce maza su suke sama da mata saboda haka akwai irin darajar da musulunci ya ba su wannan kuma darajar da musulunci ya ba su idan an ka ba su ita ita ta zama mafi alheri gare su malam abdullahi daga abuja kenan ga wani kira daga kano wane ne akan layi to ina ga kaman na kanan ya ajiye wayarsa ko kuma ta tsinke muna godiya kwarai da gaske da waɗanda suka kira mu da waɗanda suka yi ƙoƙarin kira ma ba su same mu ba To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Jim kaɗan kafin tsakar dare a ranar 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2015 an yi kisan gilla ma tsohon mataimakin Prime Minister Rasha kuma ɗan adawa Boris Nemtsov a lokacin da yake tafiya akan wata gada a tsakiyar birnin Moscow. wasu 'yan bindiga cikin mota sun harbe shi har sau hudu dab da dab a bayansa boris nemtsov masanin kimiyyar nukiliya ya yi aiki tukuru a kan demokuraɗiyya da ci gaban rasha a tsawon rayuwarsa har a matsayinsa na mataimakin prime minister an kashe kwanaki biyu kafin ranar da zai shiga cikin wani gangamin neman sulhu da aka shirya domin nuna rashin amincewa da katsa london da rasha ta yi a siyasar ukraine wanda daga bisani ya kasance an amfani da soji gwamnatin rasha ta kama mutane biyar dangane da kisan da kuma cewa an kammala binciken amurka tana kira ga rasha da tabbatar cewa masu hannu a kisan sun fuskanci hukunci shekara ɗaya bayan kisan amurka ta ce ta damu matuka da ƙarin rashin mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki ga jama'ar ta rasha a daidai lokacin da muke karramawa da tuna rayuwa da ayyukan boris nemtsov muna kuma sake sabunta kira ga gwamnatin rasha da ta kiyaye haƙoƙin mutanen rasha da na duniya baki ɗaya wajen kare haƙƙin ɗan adam 'yancin faɗin albarkacin baki da na yin tarurruka. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga labarai a takaice a jamhuriyar benin zaben kasar da aka yi akwai alamun cewa za a je zagaye na biyu tsakanin firaministan kasar da kuma wani hamshakin dan kasuwa sakamakon farko da aka samu kan zaben da aka yi ranar lahadi ya nuna firaminista lionel sinzu yana kan gaba da kashi 28 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada sannan hamshakin ɗan kasuwan nan da ya kudance ta cinikin auduga patrice talon yana biye da shi da kamar kashi 25 cikin 100 wani ɗan kasuwa sebastian ajabo shi ma shi ya zo na uku da kashi 23 cikin 100 Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara yau talata cewa ta damu wasu sassa na yarjejeniyar da ƙungiyar tarayyar Turai ta cimma da Turkiya na daƙi da kurarar 'yan gudun hijira da baƙin haure zuwa Turai ciki har da tusa ƙayar wasu kai tsaye ko mai da su gida ƙasashe da suka fito wannan inji hukumar na iya cin karo da dokokin ƙasa da ƙasa. hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai buƙatar a yi ƙarin bayani kan wannan yarjejeniya duk da haka ta jaddada damuwarta kan duk wata yarjejeniya da za ta haɗa da ta sakiyar mutane daga wata ƙasa zuwa wata yau talata farisa wato iran ta ba da sanarwar cewa ta kaddamar da wasu gwaje-gwaje na makamai masu linzami a fadin kasar domin ta nuna tana da karfin kare kanta kuma a shirye kasar take ta tunkari kowace irin barazana wannan gwajin da kasar ta yi ya zo ne wata biyu bayan da amurka ta kakaba wasu 'yan kasar su biyar da jerin wasu kamfanoni takunkumi dangane da aikace-aikacen iran kan makamai masu linzami to masu sauraro abin da ya sauka kenan baki ɗaya a cikin shirin namu ne yau amma za mu sake dawowa gobe da safe da izinin allah inda za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wasu labaran da dumudumin su yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya ta gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu rashad smith mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc